Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 20 ga watan Maris na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zarawa Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabata muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. a yayin da 'yan sandan new zealand ke ci gaba da aiki tare da iyalai domin tantance gawarwakin mutanen da aka kashe a harin da aka kai ranar alhamis a masallatai guda biyu na christchurch al'ummomin yankin sun binne gawarwakin waɗanda aka kashe a yau laraba don ci gaba da rayuwarsu 'yan bindiga sun kai hari a yau laraba a wani sansanin tsaro a kudu maso yammacin pakistan inda suka kashe akalla dakarun soja guda shida hukumar zaɓe ta ƙasar malawi ta ce ta ba da izinin ƙaddamar da yakin neman zaɓe a zaben da za a gudanar a cikin watan mayu To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Ekiti ta kudura aniyar ɗaukar matakai masu tsanani akan masu yi wa mata fyaɗe da lalata ƙananan yara. Bayan haka za ku ji cewa kwamitin wanzar da zaman lafiya na ƙasa ya yi wani taro a jihar Sokoto don jaddada mahimmancin zaman lafiya bayan an kammala zaɓe a jihar. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan ziyarar da wata ƙungiyar inganta rayuwar mata da matasa ta kai a wata cibiyar jinyar masu fama da yoyon fitsari don jin kokensu a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adili Ture ya shirya kuma zai gabatar amma duk sai bayan labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum. A yayin da 'yan sandan New Zealand ke ci gaba da aiki tare da iyalai don tantance gawarwakin mutanen da aka kashe a harin da aka kai a ranar Alhamis a masallatai guda biyu na Christchurch. Al'ummomin yankin sun binne gawarwakin waɗanda aka kashe a yau Laraba don ci gaba da rayuwarsu. Wannan tsarin ya kawo haɗin kan 'yan uwa da iyalan waɗanda aka kashe. wannan abu ne da muka ba fifiko sosai sabili da dalilan tausayi da kuma al'adu wannan ci gaba ne sosai muna da niyyar yin abin da za mu iya yi mu a yau a cewar kwamishinan 'yan sandan new zealand mike bush ya kara da cewa karfe 11 da rabi na daren jiya an tantance gawawwaki 21 daga cikin waɗanda aka kashe ana kuma shirin miƙa su ga iyalansu da kuma masoyansu. an yi jana'izar biyu daga cikin hamsin ɗin da aka kashe kuma aka binne su a makabartar memorial park a yau laraba ɗaruruwan mutane sun taru don bikin tunawa da waɗanda aka kashe har da wasu waɗanda suka zo daga sassa daban-daban na ƙasar 'yan bindiga sun kai hari a yau laraba a wani sansanin tsaro a kudu maso yammacin pakistan inda suka kashe akalla dakarun soji guda shida An kai hare-haren a ziyarat wani keɓaɓɓen sashi a yankin Baluchistan wanda shi ne mafi girma mai tattare da albarkatun ƙasar. Kadir Baksh Firkani, mataimakin kwamishinan ziyarar, ya shaida murya Amurka cewa jami'an tsaro sun ƙaddamar da bincike a yankin domin ƙoƙarin kama 'yan ta'addan da suka kai hare-haren kimanin kilomita 50 daga cikin babban birnin kweta. haramtacciyar ƙungiyar tehran el taliban pakistan tpp a takaice ttp a takaice da aka fi sani da pakistan taliban ta ɗauki alhakin kai hare-haren wani kakakin mai magana da yawun tehran el taliban ya faɗa a wata sanarwa cewa an kai hare-haren ne a matsayin ramuwar gayya kan kisan da dakarun tsaro da aka tura yankin suka yi wa wasu membobinsu. Hukumar zaɓe ta ƙasar Malawi ta ce ta ba da izinin ƙaddamar da yakin neman zaɓe a zaben da za a gudanar cikin watan Mayu tare da kira da a guji tashe-tashen hankula lokacin siyasa. Za a ci gaba da yakin neman zaɓe har zuwa ranar goma sha tara ga watan Mayu. kwanaki biyu kafin zaben 'yan majalisar Tayayya da shugaban ƙasa. masu kada ƙuri'a za su kuma zaɓi shugabannin ƙananan hukumomi da kansiloli hukumar zaɓe ta tilastawa 'yan takarar shugaban ƙasa sa hannu a yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya yayin yakin neman zaɓe. maria jose torres ita ce jami'ar gudanarwa ta majalisar ɗinkin duniya a ƙasar. never to engage in any acts Muna son ganin jam'iyyun siyasa sun ɗauki batun kiyaye dokar zaɓe da kuma yarjejeniyar da aka kulla da muhimmanci ta yadda yakin neman zaben da suka yi zai kai da gudanar da zaɓe lafiya ranar 21 ga watan Mayu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabar kungiyar tarayyar Turai, Jean-Claude Juncker, ta faɗa yau Laraba cewa kungiyar tarayyar Turai ba za ta ci gaba da tattaunawa akan ficewar Birtaniya daga kungiyar. Sannan ba a tsammanin cewa a cikin wannan mako za a ƙara Birtaniya wa'adin daga 29 ga wannan watan na Maris da ta ɗibar makanta. ana sa ran prime minister birtaniya theresa may za ta aika wasiƙa ga shugabannin tarayyar turai na neman jinkirin domin na neman jinkiri domin gwamnatinta ta samu ƙarin lokacin tsara ficewar su daga tarayyar turai kawo yanzu majalisar wakilan birtaniya ta ki amincewa da matsayar da wakiliyar tattaunawa birtaniya birtaniya da tarayyar turai suka cimma bayan yunkurin shekaru biyu kuma ba za su ba da wani tsarin da zai maye gurbinsa ba a yau laraba ne kafar labarai a yau laraba ne kafar yada labarai na bbc ta ce wani jami'in fadar downing street ya ce za a jinkirta bukatan me da lokaci kaɗan ba mai tsawo ba Hukumar tara kudaden shiga ta kasar Sudan ta kudu tana barazanar fallasa jami'an gwamnati da na bankuna da suka saci kudaden shiga. Hukumar ta ce ta tara sama da dala miliyan tara da dubu biyu da dubu goma sha tara a watan Fabrairun wannan shekara. Idan za a kwatanta da dala miliyan hudu da dubu dari bakwai da aka tara a watan Janairu. Sai dai kwamishinan hukumar Olympio Otepo ya ce har yanzu akwai jami'ai kalilan masu halin bera da suke karkata kuɗin mai yawa zuwa bankunan ajiyar ƙashin kansu. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin jihar Ekiti na ci gaba da ɗaukar matakai akan masu ɓata yara ƙanana da yi wa mata fyaɗe. Kwamishinan shari'a jihar ne ya tabbatar da haka a wani taron manema labarai da aka yi a birnin Ado Ekiti. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Hassan Umar Tambuwal. a kokarin da take yi na rage masu bata kananan yara da yawa mata fyaɗe gwamnatin jihar ekiti ta ce duk wanda an ka kama da laifin bata yara da yi ma mata fyaɗe a cikin jihar ta ekiti za a yi masa hukunci mai tsanani kuma za a buga hotonsa da sunansa tare da yaya ta ga kafafen yada labarai iri daban-daban kwamishinan shari'a na jihar ekiti mr wale fakunde ne ya sanar da hakan a birnin ado ekiti fadar gwamnatin jihar ekiti violence against men is serious. Violence against child is very serious. As you are aware, there is a zero tolerance policy for all forms of violence against women and children in this state. kwamishinan shari'a na jihar Ekiti, Mr. Wale Fakunda, ya ce cin zarafin mata ya isa haka, cin zarafin ƙananan yara ya yi kamari kamar yadda kowa ya sani. Akwai dokar da ta hana hakan a jihar Ekiti. Kwamishinan shari'ar na jihar Ekiti ya ce doka ta hana a yi wa mata da yara ko kowace irin kuntatawa a faɗin jihar Ekiti. Mr. Wale Fakunda ya ƙara da cewa abin da sun kayi zai kai su a gaba. Gwamnatin jihar Ekiti ta ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki saboda yanayin fyaɗe da bata ƙananan yara laifi ne mai girma. Kwamishinan shari'ar na jihar Ekiti ya ce gwamnatin jihar ta Ekiti ta buɗe wata cibiya don ɗaukar bayanan duk wanda an ka kama da yawa mata fyaɗe tare da lalata ƙananan yara. Ya ce duk waɗanda an ka samu da laifin fyaɗe za a kai su asibitin mahaukata domin a yi musu gwajin kwakwalwa. serious because the nature of your friends in question is of a serious nature. is to serve two purposes. That we are now taking additional measures to protect our children. Secondly, more importantly, is hopefully to begin a state wide conversation how to ya ce muhimmancin wannan abu biyu ne. Na farko ana ɗaukar ƙarin matakai don kare yaranmu. Na biyu jama'a za su yi ƙoƙarin rage kamarin fyaɗe da lalata ƙananan yara a cikin al'umma. Ƙididdigar ma'aikatar shari'ar jihar Ekiti dai ta nuna cewa ƙananan yara bakin shekaru biyar zuwa goma ne. Lamarin fyaɗe ya fi shafuwa a jihar Ekiti. Sai dai babbar matsalar ita ce kama daga iyayen waɗanda an ka yi wa fyaɗe zuwa ga waɗanda an ka yi wa fyaɗen ba su son yin magana da kafafen yada labarai wanda haka ke ba da dama ga waɗanda na aikata wannan ɗayan aiki su sha. To ko me mata za su ce a game da wannan mataki da gwamnatin jihar Ekiti ta ɗauka? ajiya Hauwa wannan mataki wannan Ekiti ya yi gaskiya ni ma na goyi bayan al'amarin amma kuma akwai gyara ga yan uwana mata idan daddawa da wari bera da sata. Me kike nufi? Abin da nake nufi akan wannan al'amari namu na yanzu su ma mata suna kada kansu da daraja. darajarsu da mutuncinsu a gurin maza saboda haka wannan fade shi na goyi bayan al'amarinsa amma yana da kyautuwa a jawa 'yan uwana mata kunni akan al'amarin da suke yi ba da kyau hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya za a gaida Hassan Umar Tambuwal. Kwamitin samar da zaman lafiya na ƙasa ya yi wani taro na wani ɗaya da masu ruwa da tsaki a harkokin siyasa a jihar Sokoto a kan ƙulla yarjejeniyar tabbatar da zaman lafiya bayan an kammala zaben gwamna da za a sake yi a jihar. Wakilin murya Amurka Murtala Faruk Sanyinna ya aiko mana da wannan rahoton. La'akari da matsaloli da tashe-tashen hankula da aka samu a zaben gwamna da ya gabata a jihar Sokoto. wanda ya yi sanadiyar soke zaben rumfuna 135 a cikin kananan hukumomin mulki 22 na jihar ya sa kwamitin wanzar da zaman lafiya na kasa a karkashin shugabancin tsohon shugaban kasa abdulsalami abubakar shirya wani taron yarjejeniyar tabbatar da gudanar da sake zaben cikin lumana a jihar taron ya haɗa hancin dukkan masu ruwa da tsaki a sha'anin zaɓe da shugabannin al'umma da na addinai kazalika da ƙungiyoyi masu zaman kansu da masu sanya ido akan zaɓe daga ciki da wajen najeriya da yake bita akan matsalolin da aka fuskanta a zaben na gwamna da ya gabata kwamishinan hukumar zaɓe ta ƙasa a jihar sokoto sadiq abubakar ya zargi 'yan siyasa a jihar da hura wutar rikici tare da neman mulki ido rufe lamarin da ya ce ya kawo babban kalubale ga kokarin hukumar na shirya sahihi kuma ingantaccen zaɓe na gwamna cikin kwanciyar hankali a jihar irin abin da ya faru a keɓe da nake faɗa nan ne muke da yawancin rumfuna da za mu sake zaɓe kusan rumfa talatin da biyar ne nake ji za mu sake zaɓe a cikin karamar hukumar kyaɓe saboda tashin hankali ban taɓa ganin tashin hankali ba ne irin wannan a rayuwata ka ga mutum ya fito da adda tsiraranta da takobi tsiraranta wai ka ji mutum yana cewa rikici ma ba sai sun sha kwaya suke yi ba su gadanta suka yi kuma kada a yi mamaki idan zaben da za mu tafi 23 ga wata kuma mutane su fitowa. To sai dai na nemi jin ta bakin wakilan manyan jam'iyyun siyasa biyu na APC da PDP a jihar waɗanda hukumar zaben ta nuna wa yatsa akan kalubalen. Sunana Abubakar Muhammad Yabo, sakataren jam'iyyar APC a jihar Sokoto. Akwai mishkiloli a bangarori daban-daban. Wani sa'in ka ga daga malaman zaɓe ne mutanen da ke ake ma zaɓe za su ga cewa kamar sun kuma wani gefe a wani sa'in kuma a jami'an tsaro ne su ma za ka ga wani sa'in sun koma wani bangare so shi ke kawo rashin kwanciyar hankali da kuma amincewa ga su wanda ake wa zaɓe su ga cewa akwai cuta a ciki su gaskiya shi ke kawo matsala ba daga 'yan siyasa ne ba. to suna na honorable abdullahi yusuf hausa sakataren watsa labaran jam'iyyar pdp na jihar sokoto. so wannan ai ya faɗi shi abin da ya gani ne kila zahiri kila ya ga wata jam'iyya ne ta abin da bai kamata ba shi yasa amma bai ya haito ya faɗi sunanta amma dai mu jam'iyyar pdp a jihar sokoto da sauransu jam'iyyar da muke hulɗa da su ba mu da tashi-tashen hankali kuma duk inda muka je zakuna na zamu zama zamu zama zakuna ne domin mu samu nasara amma ba wani a ci zarafin wani ba ko a bata dukiya ko a kashe rayuwa to kowane tasiri wannan taron na biyu zai yi tambayar kenan da na yi wa wazirin sokoto farfesa sambo wali junaidu wanda ya wakilci mai alfarma sarkin musulmi daya daga cikin shugabannin kwamitin to babban tasiri ne da zai yi an tunatar da duk wanda ke takarar da duk musulmi ne saboda haka an san allah ke ba da iko inda ya ga dama in kuma ya ga dama shi amshi shi tura ga wani saboda haka komi na Allah ne kuma musulmi muke ya kamata komi mai shiga ubangiji Allah hukumar zaben da ta ayyana zaben gwamnan jihar ta Sokoto da cewa bai kammala ba sakamakon adadin ƙuri'u fiye da dubu saba'in da aka soke zaben su a rumfuna ɗari da talatin da biyar wanda ya zarta adadin ƙuri'un da suka bambance tsakanin ɗan takarar pdp aminu waziri tambuwal da ke kan gaba da na apc ahmad aliyu waɗanda kuma za a sake zaben jibi asabar murtala faruk sanyin na muryar amurka

A jamhuriyar Nijar, matan da ke kwance a asibitin masu fama da lalurar yoyon fitsari sun buƙaci jama'ar cikin gida da waje a kan agaza musu da kayayyakin kula da tsaftar jiki da dai sauran abubuwa, musamman a wannan lokacin na shigar yanayin zafi. Kiran da tuni ya samu karbuwa daga wata ƙungiyar inganta rayuwar mata da yara da ake kira Kodeko. Wakilin murya Amurka Sulaiman Mani Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai. ɗaruruwan mata ne galibinsu matasa ke kwance a asibitin kula da masu fama da yoyon fitsari wacce hukumomin Nijar suka kafa a shekarun baya a nan birnin Yamai da zammar ceto rayuwar waɗanda suka tsinci kansu cikin wannan mugun alkaba'i. saboda haka ƙungiyar kodeko mai zaman kanta ta ziyarci waɗannan mata don jin irin matsalolin da ke damun su a wannan lokaci na shigar zafi. Madam Isa Maryama ita ce jagorar wannan kungiya. Ina zauwa da tanza autar in tambaye su matsalolin su da bukatun su faske ni ko ina so in masu na hisan abun da suke bukata wanda zai yi masu daɗi. Yanzu na ga ga zahiya ta azumi ya kusa. Na zo in shi kukansu in ƙara tallafa masu cikin wannan matsaloli nasu mata ne ga sunan da ƙananan yara vraiment da suke neman taimako. Cikin yanayin murna da farin ciki waɗannan mata suka yi wa tawagar masu ba da tallafi bayanin abubuwan da suke bukata. Muna so tabarmin da za mu yanzu zama da zanna wadda za mu sa ga jikinmu da hijabai da takalma da turaren da za mu jan kamshi ga jikinmu da sabini. Sunana Aisha Abubakar. Muna so a kara kawo ma likitotinmu magani da kayan aiki da za su yi amfani su yi mu magani mu samu lafiya. Na biyu muna so bangaren abinci muna so wajen ban muna da matsala inda ana so a gyara tunda gidan ga gashi nan kowa yana bukatar ruwa wajen bangaren abinci kuma muna kuka a taimaka mu kungiyar ta kodeko wacce ke kula da matsalolin mata da matasa ta yi alkawalin shafe hawayen waɗannan bayan allan da matsalar yoyon fitsari ta raba su da dangi saboda kyama ko kuma dalilai masu nasaba da talauci. Ina tausayin in ga mace cikin rauni. Na saurare su kuma insha Allahu da yarda Allah zan mu taimaka musu buskan wannan. kamar yadda muka saba. Matsalar yoyon fitsari na kan gaba a jerin matsalolin da gwamnatin Nijar ke faɗi tashin ganin an murƙushe cikin hanzari. Sai dai da alama wannan yaƙi na buƙatar gudunmuwar kowa da kowa, in ji madan Hashimu Hajiya Zara, shugabar asibitin mata masu yoyon fitsari. Aka ce dan bu yawa bai jin mai. Gwamnati yana nashi kokari kuma muna godiya masu kama muna. Mu da yanzu da muna ca ba a gajiya kun san ciwon fitsari ciwo ne mai kashe zane. yau kullum ne kamar kwado cikin ruwa yake a wanke wannan a shanya kenan duk wanda yake iya da abin da ya galgwalgwa duk wanda yake iya muna nema ya kayi tuna da wannan mata likitoci sun sanar cewa aurar da 'yan matan da basu kosa ba da rashin zuwa awon ciki na daga cikin matsalolin da ke haddasa kamuwa da cutar yoyon fitsari sule umuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar ya ubangiji sarkin baiwa Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon ma'anan yana cewa karfe 11 da minti tara yanzu kuma ga maimaicin shirin himma. Himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da bakon namu Dr. Sufiyano mai biyar ɗan asalin ƙasar Najeriya wanda ke nan a babban birnin Washington DC. Da misali harkar takalmi da na baka akwai ɗan Najeriya da na gani ya zo daga Najeriya ya zo nan ya masters daga wannan masters din ya zo ya bude kamfanin yin takalmi a nan amurka kuma yanzu kamfanin sa na ɗaya daga cikin kamfanin duka goma na yin takalmi da ake ji da su a ƙasar nan to kaga me sunan kamfanin wannan kamfanin ana kiransa tochi polo dan kudu ne ba dan arewa bane ya zo ya yi shi tochi polo ya tochi polo to kaga wannan suna yin handmade shoe kenan takalma wanda ake da hannu kenan ake cewa ba ma da inji ba wanda ni kaina wannan fannin ya bani sha'awa da har ina tunanin yanzu ma zan buɗe kamfani wanda yake na yin takalmin a ƙaramar hukumata a nan jihar kano a gabasa domin 'yan yanki na 'yan karamar hukumar su amfana da irin wannan kuma shiri na shine in na yi takalma din a can in dinga kawo su nan amurka ina sai da kamar yadda mutane sukan yi daga indiya su takalma su kawo nan su siyar da wasu kasashe wanda yaranmu da suke a nan kano a bakin kofar wambayi da sauransu takalman da suke yi kyansu da ingancinsu ya fi da yawa da yawa takalma da ake kawa daga china ko india nan ake saidawa to amma kaga jama'ar mu basu sani ba mutanen mu basu sani ba ya zamanto cewa sukan yi shi kuma ana sai da shi a arhadan da na je gida na sai wasu takalman irin waɗannan za ka gan su dala dubu naira dubu biyu naira dubu uku wanda ni ma ina amfani da su. Cinikin kasa wanda ba awa da rago da masu wuyar zama kañum woni goonga o waɗat go ta taru an ga himmal nga mo ta waɗa ko janni allah waddanal go allah waɗagun gaduroɓe men gayi kay jawdi ha jawdi hefa du haruna baytini su kenan kamar dala nawa kuɗin amurka wanda duka duka bai fi dala goma ba dala ashirin kudin amurka hmm. ko dala goma za ka ce ko dala sha biyar bai ma kai dala ashirin ba wanda kuma inda a ce za ka yi din a kawo su nan a haɗa da wanda ake saidawa a nan kamar dala hamsin dala sittin sai ka ga namu din ma mai yiwa sai kai dala ɗari ba saboda kwarinsa da kwaliti ɗinsa da kyansa kuma in na sa a nan tura ma suka gani suka tambaye ni wannan takalmin naka na da kyau a ina ka same shi wasu ma har nakan siya musu kyautar irin waɗannan to ga wannan abu ne da ya kamata a ce gwamnatocinmu sun shigo cikin lamarin sun tallafa wa waɗannan matasa da kayan aiki na zamani da kuma ba su jari yadda za su rike kansu wannan dalili ne yasa lokacin da na 2011 eh, a najeriya na kafa foundation mai suna mai biyar foundation a jihar kano kuma wacce ta yi aiki matuka a jihohin a jihar kano da kananan hukumomi da muke da su na jihar kano wajen arba'in da hudu mun yi ƙoƙari wajen tallafawa matasa harkar ilimi harkar makaranta harkar karatu harkar koya musu sana'o'in don na je da kaina muka dinga koya matasa sana'o'i na ɗinki sana'o'i na walda da sauransu kuma in mun koya maka sana'a ka iya mukan baka jari mu kuma tabbatar ka tsaya da kafafunka yanzu akwai yara da ni Kamfanin wannan foundation din nan nawai ba su shagunan dinki suna nan suna yi har yanzu akwai wanda suna nan da harkar walda suna nan suna yi a jihar kano wanda kuma alhamdulillah mun samu award da dama daga kungiyoyi masu kula da irin abubuwan da muke har da kungiyoyi ma har da gwamnati ma duk mun samu award da karrama na irin abubuwan da wannan foundation take yi a jihar kano kwarai da gaske wanda kuma ina addu'a ga allah in ya kara bunƙasa mana al'amuran mu mu kara bunƙasawa zuwa wasu ma jihohin na arewa ma insha allah to dr sufiyanu mai biyar na asalin ƙasar najeriya wanda ke nan a babban birnin washington dc mun gode kwarai da ka ba mu dama tattauna da kai ni abdulaziz adili toro ke cewa sai wani sati cikin ikon allah riga da busa shi ta riga ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. To bari mu faro da sakon Nasiru Kainuwa Hadeja. Ya ce sanatoci kun kiyarda baba Buhari ya yi abin da ya dace a ƙasa. Gashi yanzu an wayi gari mafi yawan ku ba za ta zarce ba. Ƙarin albashi da kuka amince a yanzu a banza. Babu wata kima da kuke da ita a wajenmu masoyan baba Buhari. wannan sako na cewa assalamu alaikum voa hausa yau kiranmu yana ga 'yan uwa musulman duniya akan mu ci gaba da addu'o'i allah ka kubutar da malam ahmad suleiman daga hannun masu garkuwa da mutane daga safiyanu gumar zangon daura da amo gali zangon daura wannan sako na cewa assalamu alaikum murya amurka don Allah ku bani dama na yi yabo da jinjina ga majalisar dattawan kasar mu Najeriya a bisa kammalawa da kuma amincewa da dokar karin albashin ma'aikata. Muna fatan dai ma'aikata za su gani a ƙasa. Sako daga Aminu Adamu Malam Madori a jihar Jigawa. Wannan sakon ya fito ne daga Gali Sorajo Faki. Ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa da murya Amurka. Muna jajantawa al'umman jihar Adamawa bisa harin da kungiyar Boko Haram ta kai musu a kusa da wani banki. a ƙarshe muna addu'a allah kawo mana ƙarshen 'yan ta'addan boko haram a najeriya da ma nahiyar mu ta afirka baki ɗaya sai kuma wannan sako da ke cewa ina taya ma'aikatan najeriya murna na samun ƙarin albashi na naira dubu talatin mafi ƙanƙanta daga alhaji mele yusufari a jihar yobe sako na gaba ya fito ne daga baffa haruna bajoga garkuwan kungiyar muryar talaka ya ce assalamu alaikum voa hausa muna jinjina ga sanatocin najeriya da suka amince da kara wa ma'aikatan kasar albashi mafi karanci dubu talatin da fatan dai allah kai da moga harawa Sako na gaba na cewa yau ma kamar kullum ni ne Dauda Garba bin Abba unguwar Jaji Fatiskum ya ce a yau na shigo cikin wannan dandali ne domin na kira ga mahukuntan jihar mu ta Yobe musamman ma Fatiskum da su dubi girman Allah su taimaka wa talakawa su ƙara mana lokacin shiga daga karfe goma na dare zuwa karfe sha biyu na dare domin yanzu lokacin zafi ne kuma a ƙara mana lokacin takaita zirga-zirgar ababen hawa kamar su keke na pep daga karfe shida na yamma zuwa karfe goma na dare Sako na gaba na cewa salam VOA Hausa. Amincewa da Majalisar Dattawan Najeriya ta yi na shirin biyan albashi mafi kankanta dubu talatin ga ma'aikata ya yi daidai daga Usaina Umar Forever Gashuwa. sako na karshe ko na cewa assalamu alaikum voa hausa hakika muna lale maraba da amincewar majalisar dattawan najeriya ta yi na karin mafi karancin albashi na naira dubu talatin da fatar shugaban najeriya muhammadu buhari za shi gaggauta ba hannu domin karin albashin ya zama doka daga salu isa fana ƙaramar hukumar kamba jihar kebbi najeriya Tuma da a gaida baba Yakubu kuma kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. yayin da 'yan sandan new zealand ke ci gaba da aiki tare da iyalai domin tantance gawarwakin mutanen da aka kashe a harin da aka kai a ranar alhamis a masallatai guda biyu na christchurch al'ummomin yankin sun binne gawarwakin waɗanda aka kashe a yau laraba 'yan bindiga sun kai hari a yau laraba a wani sansanin tsaro a kudu maso yammacin pakistan inda suka kashe akalla dakarun soji guda shida an kai hare-haren a ziyarar wani keɓaɓɓen sashi a yankin balochistan wanda shine mafi girma mai tattare da albarkatun ƙasar hukumar zaɓe ta ƙasar malawi ta ce ta ba da izinin ƙaddamar da yaƙin neman zaɓe a zaɓen da za a gudanar cikin watan mayu tare da kira da a guji tashe-tashen hankula a lokacin siyasa. za a ci gaba da yakin neman zaɓe har zuwa ranar goma sha tara ga watan mayu kwanaki biyu kafin zaben 'yan majalisun tarayya da na shugaban ƙasa masu kada ƙuri'a za su kuma zaɓi shugabannin ƙananan hukumomi da kansiloli shugabar ƙungiyar tarayyar turai john claude juncker ta faɗa a yau laraba cewa ƙungiyar tarayyar turai za ta ci gaba da tattaunawa akan ficewar birtaniya daga ƙungiyar. To masu sauraron mu a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku je mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Zarawa Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniya mu Mr. Nick. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.